Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar 2020. shirin namu na yanzu za a ji cewa sabon tsarin da ake bi wajen gano masu ɗauke da cutar coronavirus ya sa an samu ƙarin waɗanda cutar ta harba. Sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ka Almasi Garba ke shirya mana. Daga bisani kuma muna tafe da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Mahmud nan ɗauke da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau asabar sakataren tsaron amurka mark esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda china ke kokarin mamaye al'umuran duniya yana mai cewa china wacce tafi kowace ƙasa wato yawan jama'a duniya na kokari ta ga ta cimma burinta ta kowane hali espa ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai amurka na takalar china da fada ba ne amma ya nuni da cewa china na kokarin ta ga ta fada da karfin sojinta nan da zuwa shekarar 2035 ta kuma mamaye dakarun yankin asiya nan da shekarar 2049 ya kuma zargi china da yin katsalandan a harkokin nahiyar turai da sauran wurare da ke wajen ƙasarta. The Chinese government, the government needs to change its policies and behaviors. ya ce ya zama dole gwamnatin china ta soya manufofinta da irin halayenta idan kuma ba haka ba ba mu da zaɓin da ya fi mana mu kare tsare-tsarenmu sai da ministan harkokin wajen china wanyi ya ce zargin na amurka ba da tushe ballanta na makama a yau asabar shugaban sudan ta kudu salbakir ya ce zai mayar da kasar mai tsarin jihohi goma wanda hakan wata muhimmiyar bukata ce da bangaren 'yan adawa ya gabatar domin kafa gwamnatin haɗaka a yankunan da ake na kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar kir ya ce yanzu za a raba ƙasar zuwa jihohi goma haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki uku waɗanda suka haɗa da pibo ruwen da kuma abe shugaba kir ya kuma ya kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka shi dai batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar ta sudan ta kudu lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane bangare ke da shi wani dattijo dan kasar china da ya je yawon shakatawa a faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga china baya ga haka a nahiyar afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ƙasar masar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a china suka ba da umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu kafin ya cuɗanya da mutane yayin da kwararru ke faɗi tashin ganin sun gano makaran wannan cuta to halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan a ƙasar ta china hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar suka kuma warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar kamfanin dillancin labaran china shinhua ya roito shugaban babban asibitin wuhan yana kira ga waɗanda suka warken da su taimaka su ceto rayukan masu fama da wannan cuta bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen wato zama makari ga waɗannan waɗanda suka kamu da wannan cuta. a yan kwanakin baya ne hukumomin china suka sauya tsarin yadda suke gano masu dauke da cutar inda akan dauki hotunan kodar mutane wajen gano cutar maimakon yin gwaje-gwaje a dakunan bincike majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum 140 ne suka fice daga gidajensu a arewa maso yammacin siriya cikin kwana ukun da suka shuɗe karuwar faɗan da ake gani a yankin idlib da aleppo ya sa sama da mutum 830 ficewa daga muhallansu tun daga watan disambar bara abin da ya sa majalisar ta ayyana lamarin a matsayin yanayi na kunci mafi girma da aka jefa jama'ar yankin da aka fara rikici a ƙasar ta siriya a shekarar 2011 kiyasi ya nuna cewa kusan mutum miliyan uku ne suka fice daga lardin tun da aka fara rikicin mafi akasarin masu tserewa yankunan kan nufi kan iyakar ƙasar ne da turkiyya. inda aka kafa sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda ake fuskantar matsalar cunkoso yakin na siriya ya kazanta ne a wannan wata tun bayan da dakarun gwamnatin ƙasar suka kashe wasu sojojin turkiya goma sha uku lamarin da ya sa hukumomin ankara suka kaddamar da hare-haren ɗaukar fansa. Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ƙarin adadin mutane da, aka gani na, na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a China ya faru ne sanadiyar yadda aka sauya matakan gudanar da gwaje-gwaje wato gwaje-gwajen gano cutar. Ga Mahmud Lado da fassarar wannan rahoton Maryam Diallo. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mafi akasarin karin masu dauke da cutar da aka gani a lardin hube ba wai sabbin wasu masu dauke da cutar ba ne. Michael Ryan jami'i ne a hukumar ta WHO. so this ya ce wannan karin da ake gani cikin sauyi 24 ya faru ne sanadiyar yadda ake gano masu dauke da cutar da kuma yadda ake fitar da rahotannin uh, uh, huwa shenshen wani asibiti ne na musamman da aka gina a yankin wuhan bayan da cutar ta coronavirus ta barke kuma jami'ai a asibitin sun ce a karan farko cikin ƙarshen makon nan asibitin ya warkar da mutum bakwai da ke dauke da cutar daga cikinsu har da wata dattijuwa mai shekara 66 matar wacce ta bayyana sunanta a matsayin lu ta yaba da yadda aka tallafa mata a asibitin wajen warkewa daga cutar Mutanen wurin suna da kirki. Masu kula da marasa lafiya a asibitin kan kira ni da sunan anti. Sun kula da mu sosai. Hakan ya sa muka yi sauran warkewa. Ina so na faɗawa al'ummar ƙasar nan cewa kada su tsorata. mun riga mun warke ya kuma kamata kowa ya samu ƙwarin gwiwar cewa za a shawo kan wannan cutar. A halin da ake ciki, Japan ta sanar da mutum na farko da ya mutu daga wannan cuta. Sawa'i bayan da aka sanar da samun ƙarin mutanen da suka kamu da cutar. A wani jirgin yawon shakatawa da aka killace shi a kusa da birnin Tokyo, yayin da ake fargabar yaduwar cutar a ƙasar. Kasunobo Kato shine ministan lafiya a ƙasar ta Japan. ya ce a halin da ake ciki yanzu ba mu da cikakken bayani kan yadda cutar take yaduwa a japan amma daga yanzu za mu rika kokarin tattara bayanan ta hanyar tuntubar kwararru da daukan sauran matakai to hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumar ta who ta yaba da matakan da hukumomin China ke dauka wajen daƙile yaduwar wannan cuta kamar yadda sakataren jin daɗi na ƙungiyar ɗaliban najeriya da ke karatu a ƙasar ta china ibrahim lawandi datti ya bayyana wa murya amurka a wata hira da yi da abokin aikinmu ibrahim kalmasi garba eh, abin da yake da akwai yanzu a china shine ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya sauka fiye da yadda take a kusan har world health organization sun yi magana akan cewa sun ga kokarin kasar china dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba to a nan amurka kuwa wani mutum da ake zargin yana dauke da cutar wanda aka killace shi a wani asibiti da ke barikin sojin saman kasar a jihar texas an tabbatar da cewa cutar ta kama shi ron nirenberg shine magajin garin san antonio a jihar ta texas Ya ce tun aka killace shi bayan da aka iso da shi filin tashin jiragen sojin Amurka na lakland daga Wuhan, kuma an keɓe shi a wuri guda. Yanzu Amurka na da mutum goma sha biyar kenan da suka kamu da wannan cutar, yayin da hukumomi suka ce cutar bata kai matakin barazana ga al'ummar kasar ba. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku jin mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Bauchin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciwo bashi da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin haruna muhammad katsina mai son jin tarihin iccen bini da zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu to bari mu fara da amsar salisu musa idan kana saurare ga ansar da masanin tattalin arziki alhaji muhammad aliko muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya Um, alhamdulillah wannan wato akwai basussuka yadda jami'i ko ko ma'aikaci ko ko kai kanka za ka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kuɗi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko ko kana jiran yan wani abun kaddiran ka da kasa a kasuwa ko ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wataƙila kamar attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka ƙasashe ma su kan yi yau alal misali a ce gwamnatin najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'yansu ayyuka kafin a da mai ko man fetur da akan sayar a samu a ayyukan da ake yi tana iya ba da yansu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Hmm. Wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya ba ta bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin na ya cika. Wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su ko ko a samu wa'anda za su sayi wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi. a lokacin da kudaden nan suka kai eh, lokacin biyan su da suka sayi takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗinsu su su kuma da suka bada a lokacin kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi banda haka ƙasashen da domin akwai a nuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi retin ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan kasar tana da karfin idan ta ci bashi ta biya ko ko ba ta da shi ko ta taba cin bashi ba ta biya ba ko ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies eh, su ne ake cewa kamar S&P kamar eh, eh, Standard and Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan kasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto Anko so za su ɗauki ƙasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi BB e ne ko ko a ce BA Koko a ce AA eh, eh, wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya ka ga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayin su sai aka mai da su kamar bb ko cc kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya a akan kari su ne wa'anda aka ba aa so wa'annan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza ƙasa kaza tana da matsayi kaza idan ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin da ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya ɗan kawo ɗan kason shi daidai ƙarfin tattalin arzikin shi aka tara aka haɗa to idan ƙasa ba ta da ƙarfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan world bank din wato eh, babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan ba su sukan sai ta dawo ta abu nan to kaji dai malam husaini haka ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauki ta fita ta sai da takardun fasussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasar mu Najeriya kwanakin baya yana jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta sai da takardun basussuka na miliyan eh, dala miliyan ɗari biyar wa'anda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa a nan baya kuma malam hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan dubu domin gyara matakan tsaro kuma an ƙayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alkawuran sai a ba wannan ƙasar in ya so ita ƙasar sai ta ba mu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya. To watakila zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ƙa'idoji har ta samu cin bashi amma kuma eh. lokacin biya ta kasa biya wacce rigima za a yi kenan. Eh, yanda na ce yanda ake kayyade kasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na ɗaya kenan don gaba ba za ta samu wa'yansu basu sukan ba shi ne a lokacin zaka ji ana cewa kasa ta kasa hmm. a nan baya baya zaka ji ana ƙasashe kamar su cyprus kamar su greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai ƙasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basussuka da ta ci hmm. a lokacin kuma za ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'yansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yadda za ta yi ta biya bashin waje. sannan watakila zai so ya san me isa ƙasa idan tana fama da ƙarancin kuɗi ba za ta buga ɗumbin kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya ko ta biya ba ya so shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da tana da karfinta tana da abin da take tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai sai kaza hmm. idan yau an san an san iyakan kuɗaɗen da suke aljihun mutane suke kuɗi suke cikin banki kuɗaɗen da ake hada-hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku. a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa. To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen bini da zugu ko jatrofa a turance. Idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yada iccen na bini da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdulkadir yan mama da ƙarshen ansarka. to wanda zoba itace mai sauki ne za ka iya noma ce ta hanya biyu ko dai ka ɗauko 'ya'yan ka shuka ko kuma ka je ka samu da ka dasa hmm. shi yana bayarwa ya danda abin da ke bukata wato shi na shi yana sauri ya girma hmm. ka gane ko hmm. shi kuma na ce ɗin ka gane ko mm. shi kuma wato in ya fito iccen sai ya baka saiwa guda biyar mm. saiwa guda hudu suna gehe sannan tsakiya akwai saiwa babba a mm. tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan ice da dindindin a kan tsaye da kwararowa hamada da zozayar kasa. saboda wannan sauri guda hudu nan sai ya rike ƙasa yadda ƙasa ba za ta nuna ba ka ga wato ka ga in kamar tana da zai ƙasa ka ga da sa a gini zai tsaye da zai ƙasar nan mm. wannan kuma sai wa ta tsakiya din nan mm. wato kamar boko take sai ta rike ɗebo ruwa tare da sinadaran can ƙasa tana kawo sama wannan shi zai sa wato inda duk inda dukoke za ka yi yana da dausayi ka kuma eh, shi a yi suna fita to haka zai farfaɗo da mataccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗo wancan na ƙasa na dare duk wani wuri inda wato ƙasa ta lalace hmm. ba a ci ko komai ba a tafiye su dasa ne. in abin sai su fara gittaci a cikin gonaki Mm. wato kamar ga gonar dinga da sai ka gitta kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka iya gitta su to kaga aikin da dinga duke yana aiki wajen magana noma yana aiki wajen magana ba da lafiya yana aiki wajen magana ba da makamashi sa'annan kuma yana aiki da abin nan fada da talauci wato zai ba ka sana'a. Mm. to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi? Kai ko ina za ka iya shuka din da zai fito. Hmm. Ko tsakanin duwatsu ne, ko inda ke da ruwa ne, ko inda ke da kwakwo ne, dukka din da zai Filin da zai wato yana iya jure da fari na shekara biyu. Shekara biyu ba ruwa din da zai mutu ba. Hmm. Ana ɗan samun ruwa sai da ta ci. Akwai shi ikin bin da shi ne wani ke gura ciya da na ta kusa. Sun hmm. ka fara ba za ga ya fara danyi. Dan wannan danshi danshi da ruwan ya isa kawai sai ka ga abu da ganin ya fara fita. Hmm. Ba da na Wannan shi ya kamu ga tambayarsa ta biye cewa a kuma wani irin yanayi ake nomansa? To, kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya gaba da ko ina na faɗa za ka iya tuka dubin da dubin. Hmm. Amma kuma ya danta da Allah ke nema. Hmm. Wato duk da duk na kudu inda ake da ruwa za ga ‘ya'yan na da girma amma mai ci kaɗan. Hmm. Amma na arewa inda ake da bai iska da abin da to za ka da rana da hasken rana to za ka ga wato ‘ya'yan kaɗan amma mai yana da yawa. Hmm. Wato eh. kenan wato eh. kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi yanayin iska yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu? A kifa wato uke ne an yi saboda kasashe irin na masu zafi eh. yanzu kanan London jin da gudu ba zai fito ma ba. Baya son sanyi. Mm. Baya son sanyi baya son wannan wannan su in da ke fama da shi ba mm. a nufi shi dai zahi mm. bai iska hatta rana wanda ke so kenan. Mm. sai tambayarsa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa. ai wannan ya faɗa wato wani shi shi wato duk da kamar da ke faɗa ba wato shi makamashi ne na talaka. haka. eh makamashin talaka ne inda talaka zai shuka makamacinsa kuma ya ɗebe ya amfani da shi nan take hmm. kuma ƙauyen nan su amfani shi hmm. ba ma sai a kai wani wuri ba haka ka ma ka samu mai ka samu fa tunkuzan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na ana da nabi wato taki ne wanda ke na gargajiya hmm. wanda za ka ita ne kake so hmm. saboda npk ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium to akan ce duk wani abun da ke da alfanu kuma sai ka ga yana da wasu illoli daga a tambayarsa ta ƙarshe so yake ya san shin wannan ice na binin da zugu yana da wasu illoli? illoli yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa zuba ne hmm. to ka gaba ban illa kenan Allah ka in dai kai kamar ɗin kamar ɗan nan wani tsammanin man gida ne ya je a biki in ya tafi abin da Allah yi. Wato zai ta zawo zai ta zawo. Hmm. In ba gane ba cewa wannan man na bin da zubi ne ka a gane kuma mutum ma na iya mutuwa. Ikon Allah. Abin da ake magana shi na ice ne na magani. Hmm. In magani ka guba ne. Haka. Sai ta guba ne. Hmm. Yawwa saboda haka nan a abin nan an yi ke an san abin da ke tafi in ka shaki da yawa ka gane ko shi za ka sani a kan maganin magani. Lallai ka. Yawwa in ka daɗe ba ka zuwa bayan gida in ka ɗan ɓalli guda ka yi ka ɓalla ka ke nan. Mm. Amma in ka fi da yawa za ka zuge da rawa. Wato abin da ake magana ce. Haka wato ba. Amma shi magani. Mm. Magani ne. Ikon Allah haka ne. To baya ga wannan bai da wata illar kenan a to to inda akwai wani illa a yi da abin da saboda wato wato amfani ta yawa to wanda in ka da illa din sai da mutum ya wuce gona da iri lalle yanzu ka ga dai wato fulansa fulansa yana yin zuma mai kyau mm. wanda ake da fulansa mm. yana jawo yana jawo abin nan mm, zuma tana zuwa a wurin tana ba tana zuma tana tana zuma mai kyau ikon Allah ka gani ko to in kamar ka ce a'a zuma ta zo ta harbe ta ake ne illa ta a'a sun sun zo nema abin da za su yi zuma ne haka ne ka gani ko yau saboda ka ji ba ka ji ta za a yi a wurin shi nan hmm. ka zauna ka yi zuma hmm. ka ga kenan saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka da tafi a gehen gona ka ga maganar zai kasa ka ga ka sha kanta. Hmm. To, in kuma kana maganar abin nan bushewa hamada ka da tafi a wurin zai rike wannan yakin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin dr kabir abdulkadir yan mama da an samu da tambayoyi kan icen bini da zugu da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu da tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ta Ingila ta mai da martani akan hukuncin da aka yanke mata na haramta mata fafata gasannin hukumar UEFA na tsawon kakar wasanni biyu tare da bayyana matakin a matsayin rashin adalci. Haka kuma an ci ƙungiyar tara ta fan miliyan 25 to amma tuni da ƙungiyar ta sha alwashin ɗaukaka ƙara akan dukkan hukuncin. wannan hukuncin dai ya biyo ne bayan samun ƙungiyar da laifin sabawa dokokin lasisi da biyan haraji hukumar kula da kudaden shiga na kungiyoyi ta ce city ta aikata laifin ne ta hanyar bayananta na kudaden shiga da daukar nauyi da ta aikewa hukumar kwallon kafar turai wato uefa tsakanin shekarun 2012 da 2016 inda ta kara da cewa kuma kungiyar ta ki bada haɗin kai a lokacin da ake gudanar da bincike a kanta to sai dai a sanarwar da kungiyar ta city ta fitar ta musanta aikata ba daidai ba tare da bayyana bacin rai akan hukuncin da ta kira UEFA ce ta sakara ita ce ta yi shari'a kuma ita ce ta yanke wa kanta hukunci yadda take so wasu rahotanni na cewa kungiyar ta city kan iya fuskantar wani hukuncin daga hukumar gasar premier ta ingila akan waɗannan laifukan inda ake hasashen hukuncin zai kasance na rage mata maki daga makin da take da shi a gasar yanzu haka kuma hukumar ta gasar premier ta soma bincike akan sai hancin hukuncin na uefa Ƙungiyar kwallon kafar Liverpool na dab da lashe gasar Premier ta Ingila ta bana tare da sauran wasanni a wannan kakar wasannin bayan da a yau ta yi galaba a kan Norwich City da ci ɗaya da nema. Wannan dai ya bada tazarar maki 25 tsakaninta da City da ke binta a teburin gasar inda take da maki 76 da ta samu a cikin wasanni 26 ba tare da an doke ta ba ko sau ɗaya kawo yanzu. a ingila din kuma kungiyoyin arsenal da chelsea suna farautar sayan dan wasan kungiyar kasar spain isco yayin da kungiyar sa real madrid ke neman kuɗin yin sabon zubi a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara mai zuwa paul pogba na manchester united ma na bukaci da barin kungiyar tashi a wannan bazarar mai zuwa to amma dan wasan mai shekaru 26 kan iya fuskantar matsala a kudurin da yake da shi idan har kungiyar ta united ta saka masa kuɗi masu yawa a kansa manchester united na bukatar sayan 'yan wasa uku idan ta sayar da foba wato james madison na leicester city da jack grealish daga aston villa da kuma dan wasan kungiyar borussia dortmund jadon sancho a kasar spain kuma barcelona ta daidaice yawan maki da real madrid da ke saman teburin gasar la liga bayan da a yau ta yi nasarar doke getafe da ci biyu da daya to sai dai madrid din da ke saman teburi da bambancin kwallaye biyu za ta iya tabbatar da shugabancin nata idan ta yi nasarar doke celta vigo a gobe lahadi murtala faruk sanyin na daga washington dc to kafin mu karkare shirin namu ga mahmud da takaitattun labarai a yau asabar sakataren tsaron amurka mark espa ya yi kira ga shugabannin duniya da su faraga domin kalubalanta yadda ce ke kokarin mamaye al'amuran duniya yana mai cewa china wacce ta fi kowace kasa yawan jama'a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta ta kowane hali espa ya kuma jaddada matsayin cewa ba wai amurka na takala china da faɗa ba ne amma ya yi nuni da cewa ƙasar na kokarin ta ga ta faɗaɗa ƙarfin sojin ta nan da zuwa shekarar biyar. ta kuma mamaye dakarun yankin asiya baki daya nan da shekarar 2049 sai da minista harkokin wajen china wanyi ya ce zarge-zargen duk ƙarya ne Tuman sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya na gabatarwa da hailu haili da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyanmu na yau mr carl sterling da ya daidaita mana sauti ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.